وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyar ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da 26 shida Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga rajima road angwani nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a jerin gwanan harasinmu na tafsirin mako wannan shine majalisi na 193 za mu tashi a sabon sura suratun rahman sura ta hamsin da biyar a jerin gwanan surorin alkur'ani inda allah maɗaukaki yake cewa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 خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من من نار فبأي آلام wannan sura suratul rahman sura wacce take bayani akan siffar Allah wanda yake sadar da rahmarsa ga bayinsa muminai da wanda ba muminai ba wanda kuma ke nuna Allah wanda yake sadar da rahamarsa ga mu'minai a lahira kadai wannan sura sura ce makiyya. idan an ce makiyya, ana nufin surar da aka sauka wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin yayi hijira zuwa Madina wannan sura ana kiranta makkiya wannan sura tana da ayoyi 78 wannan sura tana daga cikin surori da ke tabbatar da raddi ga mu'tazila da falasafa su ne philosophers saboda karyata samuwar aljanu da suka yi cewa babu aljanu kuma suka kore samuwar aljanu to wannan sura tana daga cikin surorin da ake kafa hujja wajen tabbatar da aljani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan sura duk da akwai suratul jin akwai kuma suratul ahqaf inda Allah ya magana akan aljanu sune jinnu nasibin kaman suratul an'am Allah ya yi magana akan aljanu da 'yan adam wannan sura tana daga cikin surori da ake kira mufassal hadisi ya inganta kamar yadda abubakar al shine al abubakar imamu al-bazzar musannaf nasa ya fitar da isnadi ingantacce wanda imamu hakimin naisabori abu abdullah shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mustadrak nasa haka shaikhul mufassirin imamu ibn jaririn tabari shi ma cikin jami'ul bayan nasa shi ma ya fitar da wannan asari daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a garisa abdullahi ɗan umar ɗan khattab yake ba da labari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن للي ما يكن الله تيرا دا منتم الله سقارة تبتع قريش دا آلا ينسى يا كرن تونا سورة سورة الرحمن أو قرأت عنده شك الراوي كوكما أنكرن تسورة عقبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace maliya asma'ul asma'u jinna jawaban li rabbiha minkum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabai me yasa naji aljanu sun fiku amsa jawabin da nan take tambayan bayin Allah a kanta ga Ubangijinsu kawo da sahabai suka ji mazala ya faɗa haka bi ma'ana aljanu da suka ji wannan suran amsan da suka bada ta fi na kuku sahabai, faƙalu su sahabai sai suka ce wa ma za ka ya rasulallah menene aljanu suka ce kaga wani yana tabbatar maka da akwai ne aljanu qal sai yace ma ataitu ala qawli llahi ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban taɓa karanta faɗin Allah madaukaki ba ke cikin suran fa bi ayi ala rabbikuma da wata ni'ima ta ubangijinku ne kuke karyatawa cikin ni'imomin da Allah ya yi wa bayinsa illa qalatil jinnu fa sai sai aljanu sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la bi shay'in min ni'ami rabbina nukazzib babu wani abu daga cikin ni'imomin ubangijin ubangijinmu da zamu karyata wannan ita ce maganar da aljanu suka faɗi to wannan ya nuna tabbas akwai aljanu saboda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je wa'azi ga aljanu a Madina jinnu nasibin jinnu nasibin sune aljanu wata tawaga da ta zo gilmawa a wata gona ranar juma'a irin ranar irin wannan ranar azan Allah sallallahu alaihi wasallam a sallan juma'a a sallan asbahi ya karanta suratul sajada raka'an farko yana karantawa ogan aljanun ya ce me yasa ba ma samun labarin sararin samaniya kamar yadda muke samu a baya dole akwai wani abu mai girma da ke hana mu samun labarin sama ba kaman da ba ku fantsama a cikin duniya ku binciko dalilin da ya sa ba ma samun labari to wa'annan aljarin tawazar sun zo wucewa sai suka ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratun sajada ranar juma'a sallan asabaki shine Allah ya bada labari wajen id sarafna ilayka na min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila ƙaunihin munzirin Allah yace ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sarafna ka gaya musu a yayin da wasu tawaga na aljanu shine wa in sarafna ilayka nafaran min aljinn ai wa in nafaran min aljinn in sarafu ilayka wasu tawaga na aljanu suka juya baya daga gare ka bi ma'ana suka bar wurinka yastami'una alqur'ana suna sauraron karatun alqur'ani da kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take yi falamma Habaruhu a yayin da suka zo suka tadda kai kana karatun sallan asubahi ranar juma'a a cikin wannan gonan bayan an rotsa wa manzan Allah kai saboda ya fito daga fa'if ne qalu ansitu suna jin karatun sai suka ce wa abokan tafiyarsu jama'a ku yi shiru ku yi falamma a yayin da manzan Allah ya idan da sallar wallau ila qaumihim munzirina sai wa'annan aljanun suka juya zuwa ga al'ummansu suna musu gargadi qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa sai suka ce ya ku mutanenmu mun ji wani irin littafi da aka saukar bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafin yana gaskata abin da yake na cikin attaura wanda alkadi musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi ya haji ilal haƙi kuma wannan littafin yana shiryarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqimin kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki miƙaƙƙe ya qaumana ya ku mutanenmu ajibu da'i Allah ku amsa kiran Allah wa aminu bi ku yi imani da shi ubangiji yaghfir lakum min dhunubikum zai gafarta muku zunubanku wa yujibkum min azabin alim kuma zai tseratar da ku daga azaba mai ratadi wa man la yujib da'i Allah duk wanda bai amsa kiran Allah ba falaysa bi mu'jizin fil ardi wala fis sama wannan mutumin ba zai gagari Allah a doron ƙasa ba balle a sama ula'ika fi dalalin mubin wa'annan mutanen suna cikin bata bayyananne shine Allah ce qul iya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn fa sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada Allah ce ka gaya wa al'ummanka uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu sama'a nafarun min al-jinn wa sutawaga na al sun saurari karatu na al-qur'ani sai suka ce inna sami'na qur'anan ajaba lallai mu mun saurari abin karatu na ban mamaki wannan alqur'anin ya hadi ila rushdi yana shiryarwa zuwa ga shiriya يهدي إلى wa ila fariƙin mustaqim, kuma yana shiryarwa. zuwa ga tafarki miƙaƙƙe to kaga wannan ya tabbatar da akwai aljanu amma mu'tazila da falasafa sun kore samuwarsu sun ce babu su kawai wani abu ne na khayali tunda Allah da kansa ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu lallai shi shedan da danginsa aljanu suna kallon ku ta yanda ku ba kwa kallon su kaga ya nuna kenan ne akwai su saboda abinda ake kira aljin ai khalqun masturun anil anzar wata halitta ce da aka lullube ta daga idanuwan mutane ba a ganinsu sannan Allah a cikin suratul kafi ya ce wa ifkulna lil mala'ikati judu li adama fasajadu illa iblisa kana min jinni fa fasaqa an amri rabbi kaga Allah ya tabbatar da akwai ni aljanu shi sa imamu shafi'i kamar yadda imamu ibn kudama ya nakalto daga gare sa cikin lum'atul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad haka imamu ibn al a cikin littafinsa talbisu iblis haka abu nu'aym a cikin littafinsa hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya ya naƙalto daga imamu shafi'i imamu shafi'i yake cewa kul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala rasulillah kai a matsayinka na musulmi kace kul kace amantu billah nayi imani da Allah wa bima jaa anillah da duk abin da yazo daga Allah ala muradillah manufar Allah ba yanzu ayoyi muka karanta ba Allah kuma yake magana ba to a bisa manufar Allah wa amantu bi rasulillah kuma nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa bima jaa an rasulillah da kuma duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ala muradi rasulillah a bisa manufar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne shine Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa aqulu fil qur'ani ma ja bihi ayatuhu fa huwa al-karimul munzal ina cewa a cikin alqur'ani ayoyinta ma ja'at bihi duk ayoyin duk abin da ayoyin ya zo da shi fa huwa al-karim al-munzal kuma shine mai karamci wanda aka saukar da shi wa jami'u ayati sifati umirruha dukkan ayoyin da suka zo akan siffofin Allah ina bibiyan su hakan kama da qala tirazul awwal na gaskiya kamar yadda magabatan farko suka ciratu wa aruddu uhdataha ila nuqaliha kuma ina maida ma'anarta zuwa ga waɗanda suka ciratu ta wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu kuma ina kare ta daga dukkan abin da za a iya rayawa a kwakwalwa sai ya ce kuma halliman na bazan ƙorana wara abu tur da wanda ya jefar da ƙur'ani a bayansa wa'iza sadalla ya ƙulu ƙalan akhtal idan zai kafa hujja sai ya ce maka akhtal ya ce kaza to shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai sadar da rahamarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sannan kuma zu rahmatin wasila liman ya shagu min ibadi ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sa'annan zu rahmatin واسعة ما أبو تيرعما يلوتتيا الرحيم وانكي توسيا ومؤمني على هرة سي الله سبحانه وتعالى يفارد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ar-rahman Allah mai rahama cikin rahamarsa wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce tambaya ce ƙuraishawa suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka Allah maɗaukaki ya ba da labari akan falalarsa da rahamarsa ga bayinsa cewa ya saukar da wannan alƙur'ani ga bayinsa kuma ya yassare musu fahimtarsa ya yassare musu haddace shi ya yassare musu aiki da shi shi ne Allah ce ar-Rahman kamar yadda ya ce ulidu a wujhur Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna kace Allah kace ar-rahman duk wanda ka kira dai sunan Allah ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin Abu Huraira wanda Imam bukhari da Muslim suka rawaito yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala aljanna lallai Allah ya tattali sunaye ɗari ba ɗaya casa'in da tara duk wanda ya haddace sunayen ya san ma'anarsu ya yi aiki da su ya kaɗaita Allah sa'annan ya roƙi Allah da wa'annan sunayen wajen biyan buƙatarsa wannan mutumin ya gama shiga aljanna bi ma'ana zai shiga aljanna to kaga Allah sai ce ar-rahman Allah mai rahama ai zu rahmatin wasi'a ma'abuci rahama yalwatacciya ar-rahman zu rahmatin wasila liman yasha'u min ibadi ma'abuci sadar da rahama ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa su ne mu'minai a lahira shi ne wa bil mu'minina rahima Allah ne tausaya wa mu'minai ne a lahira abinda ke nuna tausaya wadda Allah ke yi wa mu'minai a lahira shine hadisin Abdullahi dan Umar dan Khaffaf wanda kimamun Bukhari da Musulun suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama Allah zai kira kowa a cikin mu nan babu tsakaninsa da ubangiji mai tafinta bi ma'ana laisa bainahu wa bainahu turjuman wanda zai masa tafinta sai ce manzo Allah ce muhalli shaida ciki ammal mu'min shi mu'mini fayunada Allah zai shelanta masa fayaqulu ya rabb fayunada Allah zai shelanta masa fulanu bin fulani wani dan wani labbaika ya rabb wa sa'adai sai ce na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce masa udu matso sai ya matso sai Allah ya zakulo masa zunubansa da yayi a duniya ba wanda ya san da su sai Allah ya ce masa amilta kaza fa ya yaqulu iya rabb sai Allah ce kai kaza sai ce eh ya Allah yi fa ya yaqulu da kaza sai Allah ce kai kaza fa ya yaqulu iya rabb sai ce eh ya Allah yi Allah ya dinga zakulo masa laifuffukansa da zunubansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai yayi saduda yaga shikenan ya halaka sai ba zai sha ba a gaban Allah sai Allah ce satartu halaka fi dunya na suturta ka a duniya ba wanda ya san kayi su wa kazalika yau haka yau ma zan suturta ka ban bari kowa ya sani ba shi sa Allah ce ya matso aka yi daga shi sai Allah maza Allah ce amman fasik wal kafir wal munafiq yace kaga kafiri kaga fasiki kaga munafiki Allah zai kira shi fulanu bin fulan wani dan wani sai ce ka ya rabu wasu sa'alai ya amsa ka ya Allah yana neman agajinka sai Allah ce la ka wa la ka. ni bazan amsa maka ba kuma bazan taimaka maka ba sai Allah ya maka taimire kamar yadda yake yi a duniya in yayi saban Allah ai daga dara yake yi to haka Allah zai tosa tashi a lahira kaga shi mumini in yana saban Allah baya so a gani shine mazala ce wal ismu ma haka fi nafsika wa fi riwayatin fi sadrika wa karihta an yattali alayhi an-nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya in kana yin ta kuma ba ka so mutane su ganka kana yi haka kenan kai ma ka tabbata akwai matsala to yadda kake yin ta a duniya a ɓoye a matsayinka na mumini saboda ba ka so mutane su gani to haka ranar tashin kiyama Allah zai suturta ka shine kaga ar-rahman Allah mai sadar da rahamarsa ga bayinsa wanda ya ga dama su ne muminai lahira sai Allah ya suturta shi Allah ka sa mu daga cikin wanda za ka suturta ranar tashin alkiyama shi kuwa kafuri da munafiki da fasiki yanda yake yi har ma yana jin daɗi kamar yadda Allah ce afa man na lahu su'u amalihi fara'ahu hasana kaga mutumin da aka kawata masa mummunan aikinsa amma shi yana ganin ta kyakkyawa to shine sai Allah sai ya masa tirire ya wulakanta shi sai Allah ce amilta kaza kai kayi kaza zai dinga zakulo laifuffukansa shi kuma yana tabbatarwa kuma duk duniya ana ji saboda a duniya ai yana zaɓa Allah yana zunubi kuma har tutiya yake yi zai ce jiya ya kaza ba wanda ya san ya amma zai fito yana gaya wa mutane sai Allah maɗaukaki ya ce masa lalafai ka wala ta'adai ka ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimaka maka ba sai ce mala'iku a tafi da shi wutar jahannama a ɗauko kata wanda zira'insa saba'in a ɗaure shi a jefa shi cikin wutar jahannama Allah ka kiyashe mu kuma Allah kada ka tozartar da mu saboda haka ne Allah ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu ya ubangiji duk mutumin da ka shigar da shi wuta ka gama wulakanta shi kaga an masa tirire kenan an gama wulakanta shi saboda haka ne ko da an fitar da ɗan wuta daga wuta fa idan ya shigo aljanna ɗan aljanna za su ce ha'ula'i yuna, wa'ancan 'yan jahannama ne suka zo sai abin ya musu ciwo saboda ana gane su saboda bala'in kunan wuta sai su roƙi Allah su ce ya Allah ka gusar da alamar da 'yan uwanmu suke ganewa cewa mu ɗan biya ne a jihar nama. sannan sai Allah ya shafa wannan alama to kaga ai zuwa da ka shigar da shi wuta a'yan an shi kaman kai ne a matsayinka na ɗalibi aka ce resort ya fito kowa daga mai ganin first class ko 6 point 7 ko 5 point kai kuma sai ka ga 0.0000 an yi withdrawing ɗinka ka ga yi magana ya So ka jace ba komai ba komai ba zai magana ba saboda ne saboda an gama wulakanta ka abokanka kuma za su yi ta maka dariya musamman abokan hamayyarka to duk wanda aka shigar da shi wuta an gama wulakanta shi ya Allah ka kare mu daga shiga wutan jahannama sai Allah ya ce allamal qur'an Allah shine wanda ya karantar da bayinsa alqur'ani inna hadha ya yahdi Ladi hi akwam. Lallai wannan Alƙur'anin yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da yafi daidaituwa wa imma ya'tiyannakum minni hudan taba a hudaya fala dillu wala yashqa duk lokacin da shirya ta ta zo muku wanda ya bi shirya ta shine Alkur'ani fala yadhillu Allah ce ba zai taba bata ba wala yashqa kuma ba zai tabe ba a duniya kuma ba zai tabe ba a lahira shine Abdullahi dan yi yayi bafi daga wannan aya kamar yadda Imam Ibn Abi ya fitar da shi a cikin musannaf nasa da isnadi ingantacce mawqufan ala ibn yake cewa takaffala Allah liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ya dilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah Allah ya dau nauyin kulawa da duk mutumin da ya karanta al-Qur'ani yayi aiki da shi ya masa laminin ba zai batar da shi a duniya ba kuma ba zai tabar da shi a lahira ba ثم تلا رضي الله عنهما قوله تعالى sai abdullahi dan abbas ya karanto wannan ayar na cikin suratun faha fa imma ya ake yana kuminni hudan fa mani taba a hudaya bala la yi zin wa la wa man ka'ara ba an zikiri fa ina lahuma ishetan banka wa na shuruhu yau mal kiyamati ƙa'ama ƙada rabbi ne hashartani ƙa'ama wa kadi kuntu basira ƙada ka zalika a tattaka ayatuna fa na titaha وكذلك اليوم تنسى saboda haka allama alquran Allah shi ya koyar da alqurani gawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih kada ka motsa harshenka dan gaggawan haddace qur'ani da karanta ta inna alaina jam'ahu wa qur'ana a kanmu za mu tattaro maka shi mu karanta maka shi fa'iza ƙara'anahu in muka karanta maka shi fattabi ƙur'anahu ai fattabi ƙira'atahu ka bi karatunsa waye allamahu shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi shine mala'ika jibrilu shi ya koya mata saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ladabtar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wajen yin gaggawa don haddace Alƙur'ani sai ya ce masa kada ya yi gaggawa inna alaina jam'ahu wa ƙur'anahu fa'iza ƙaranahu fattabi ƙur'ana sai ce ne thumma inna alaina bayanahu sa'annan bayanin ma'anar abinda ƙur'ani ya ƙunsa mu za mu yi maka wannan sai ya nuna allama alquran Allah shi ya karantar da Alƙur'ani. kuma wannan ita ce ake kira idafatu tashri jinginawa na girmamawa Allah yayi ya jingina Alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya jingina shi ga mala'ika jibril yace innahu laqawlu rasulin karim lalle wannan Alƙur'anin? da kuke saurara ana karanta muku sautin da ke fitowa magana ce ta manzo mai karamci sautin da kuke ji amma abin da ake karanta maganar Allah ne sai ya ce ne innahu la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir sai ce ba fa maganar mawaki bane saboda manzo Allah ba mawaki bane qalilan ma tu'minun kadan ne kuka yi imani da haka wala bi qawli kahin kuma qur'anin nan fa ba maganan bokaye bane qalilan ma tadhakkarun sai ce kadan ne ke wa'azuwa da hakan sai Allah ya tabbatar da qur'anin nasa ne sai ce ne tanzilun min rabbil alamin saukarwa ne daga ubangijin talikai kaga wannan shine ake kira idafatu tashrif ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna asalin ƙur'ani na waye maganar Allah ce sa'annan sai a wani waje ya ƙara jingina ta zuwa ga mala'ika jibril sai ce innahu laqawlu rasulin karim wannan karatun da kake saurara la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka motsa harshenka don gaggawan haddace ƙur'ani laqawlu rasulin karim wanda ake karanta maka magana ce na manzo mai karamci shine mala'ika jibrilu Ziku, quwwatin inda zil arshi ma'abuci karfi a wurin ma'abuci al'arshi shine Allah makinun tabbatacce ne muta'in ana masa biyayya suwa kenan mala'ikun sama rankatakabbinsu sai ce ne samma amin ai hunaka aminun sa'annan kuma a wurin Allah amintacce ne bi ma'ana Allah ya amince da shi ya ba shi sako ya kawo manza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka baya kuskure kaga wannan kuma raddi ne ga 'yan shi'a saboda su sun ce mala'ika jibrilu yayi kuskure an bashi ya ba Ali bin Abi Talib ya tsallake ya kawo manza Allah to kaga Allah kuma ya ce aminun amintacce to su kuma suka ce ai sai suka rabu biyu kashi na farko suka ce kafar jibrilu mala'ika jibrilu ya kafarta saboda mai an bashi sako ya ba ɗan shekara 10 ya tsallake ya ba ɗan shekara arba'in kashi na biyu suka ce akfa jibrilu suka ce mala'ika jibrilu ya kuskure ya ba ɗan shekara arba'in imamu ibnu hasmin da ya zo yana tattauna matsalar sai ya ce unguru ila hadihi alhazayan ya ce ku duba irin wannan lalaci na dabbanci ya za a yi a ce a baka sako ka ba ɗan shekara goma ka tsallake ka ba ɗan arba'in ɗan arba'in da ɗan goma ɗaya ne girmansu da yanayinsu ɗaya ne kaga ba ɗaya ba ne to kaga wannan ya nuna ƙarya ce sai su zo da wani littafi daga Allah da ya faɗa haka kaga babu to mala'ika jibrilu shine Allah yake cewa allama alquran shi ya koya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqurani ta ga lisani alhal wa bi lisani ai shi ya koya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne shine allamahu shadidul quwa mai tsananin ƙarfi ya koya masa shi ya yace masa ikara bismi rabbikal ladhi khalaqa ka karanta wannan alqur'anin da sunan ubangijinka wanda yayi halitta kaga sa'an nan a ciki ai Allah ce allamal insana ma lam ya'lam sai ce allama bil qalam ai ya koyar da ne alqalami to shi sa'an nan sai ce allama alqur'an Allah ya karantar da Alƙur'ani shine mala'ika jibrilu ya ji karatun Alƙur'ani maganar Allah ya haddace shi tun daga baitul izzati zuwa lauhin mahfuz zuwa saman duniya sannan ya sako da shi zuwa kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara 23 kaga allama alkur'ani ya koya wa manzan Allah alƙur'ani a waɗannan shekaru waye ya koya masa mala'ika jibrilu amma kaga sai Allah ya jingina saboda mala'ika jibrilu yana bin umarnin waye Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi dangane da annabi Ibrahim lokacin da ya turo wa'annan mala'ikun da suka zo gidansa yana gidan Sara suka yi masa bishara cewa sara za ta haihu za ta haifi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub suka gaya mata ta dinga mamaki har ta maru kumatinta saboda mamaki fasakkat wajahaha wa qalat ajuzun aqim ta maru fuskanta ta sa hannunta a kumatu na irin ban mamaki ta ce ni fa tsohuwa ce bakara ya kuma zan haihu kaga a lokacin da annabi ibrahim ya yanka musu ɗan maraƙi sai suka kici sai ya tsorata shi yana ganin kamar to wa'annan mutanen ba a ko zo gidanka a bashi abu ya kici to ya zo da shari shine sai Allah ce falamma zahaba an ibrahim ar wa bushra yujadiluna fi qawli lut a lokacin da falamma zahaba an ibrahim ar tsoron ya bushe wa annabi ibrahim sai ce mai waja'at ulbushra muka yi masa bisharan matarsa tsara za ta haihu sai mai sai Allah ce na fi qaumi sai ya fara jayayya da mu akan mutanen annabi lutu saboda ya ce inna fiha luta a cikin zarin nan fa da za ku je akwai ɗan uwana annabin Allah lutu kaga anan da wa yake magana mala'iku amma sai Allah ya jingina al'amarin zuwa gare ta saboda wa'annan mala'ikun suna bin dokar Allah ne suna zartar da dokar Allah to tunda suna zartar da dokar Allah suna bin ne Allah ne ya sa su to saboda haka shi sa sai Allah ya jingina wannan aikin zuwa gare Shi ne ake kira ibafatu tashri to ne Allah ce allama quran khalaqal insan sai Allah ya halicci dan adam to al'insanu insanu anan duk inda kaga Allah a cikin Alƙur'ani yake al insan ana nufin annabi adam shine wanda Allah ya halicce shi da hannayensa guda biyu masu albarka saboda haka ne Allah ce wa yake cewa fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin saboda haka khalaqal insan ai adam alaihi salatu wassalam Allah shine wanda ya halicci annabi adam sai ce allamahul sai Allah ya koya masa bayani wani bayani shine lokacin da Allah ya tambayi mala'iku an bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شيني علمه البيان الله شيء قويا والنبي آدم وأنن سنايا kaga a gaban aka halicci annabi adam amma sai aka cire musu ilimin sai aka ce kuma annabi adam yayi waye mai ilhama yayi bayanin Allah shine allamahu albayan to wannan kalman allamahu hulbayan ɗin. malaman tafsiri sun kara wa juna ilimi a kanta imamu hassan al shine sai ce annusku shine Allah ya koya mai iya magana saboda ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an ana nufin annabi adam inna khalaqna al-insana min nutfatin to 'ya'yan annabi adam kenan kaga al-insan na farko annabi adam min nutfa ni da kai saboda mu dukkan mu a cikin nutfa aka haife mu aka samar da mu amma annabi adam daga yunku laka Allah subhanahu wataala ya halicce shi amshajin naftalihi sai ce faja'alnahu sami'an basira sai ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura shine allamahu albayan an koya masa bayani an nuna mai tariqul rushdi da tariqul ghayb an nuna mai gaskiya an nuna mai karya shine wahadainahum najdai mun shiryar da su tafarki guda biyu mai kyau da mara kyau shine allamahul bayan Allah ya koya masa bayani wannan shine maganar da Imam Hassan al-Basri ya faɗi Imam Dhahhak Imam Qatada bin Da'ama as-Saddusi da sauransu sai suka ce al-bayan anan alkhairu wa shar Allah ya nuna wa ɗan adam alkhairi ya nuna wa ɗan adam sharri shi sa Allah ya ce wa annabi adam kada ya ci wannan itaciyar ba ta kuna min ne. zalimin ku ci daga wannan itaciyar za ku zama daga cikin azzalimai kuma shedan fa waswasa ilaihim ash-shaytan shedan ya musu waswasi har ya rudar da su shine Allah ce wa dallahu ma bil ghurur ya rudar da annabi adam da matarsa cewa abin da ya sa Allah ya ce kafuci wannan itaciyar idan kuka ci za ku zama daga cikin dawwamammu ba za ku mutu ba ashe kaga ɗan adam baya san mutuwa to shine imamu zahaq da qatada bin da'ama a saddusi suka ce abin da ake nufi da albayan nan anan shine an-nutqiya magana waye maka ilhamar da zaka iya magana Allah ne allamahul bayan wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shine ta'alimu qira'atil qur'an ne allamahul bayan ai bayani ne akan ar-rahman allama alquran allamahu shi ne an koya wa mutum yanda zai iya karatun alqurani shine wala qad yassarna alqurana bizikri fa hal min mudakkir saboda haka haddace shi Allah ya yassare sa'annan kuma fahimtarsa Allah ya yassare sa'annan kuma gane shi shi ma Allah ya yassare saboda haka allamahu albayan wannan yana daga cikin ma'ana ta biyu ta uku daga cikin ma'anonin da suka yi magana akan cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wato allamahul bayani wasu kuma suka ce a'a iya ma magana da motsin harshe Allah ce wa tini wa zaitun wa turi sinin sai ce wa hadha albalad amin. sai ce laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim sai ce me thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم saboda haka Allah ya halicci ɗan adam a mafi kyawun sura daga cikin kyawun sura shine annus kana iya magana saboda ai rashin magana shi ma illa ne yana daga cikin dalilin da ya sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya wa samiri da mutanensa da samiri ya a akan cewa ai ba sa gani cewa la yarju ilaihim ba baya iya magana to ashe kenan magana ma wani abu ne an gane shi sa ce allamahu albayan Allah shi ya koya wa ɗan adam bayani wasu kuma suka ce shine yi ilimi iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaqa wannan insan da ake magana min alaf ni da kai kenan iqra wa rabbuka al-akram sai ce ni allama alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam shine allamahu al-bayan allama al-insana ma lam ya'lam Allah ya koya wa ɗan adam abin da bai sani ba shine suka ce ai Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun sai ya nuna adawatul ilm guda uku allama al-insana ma lam ya'lam shine yace Allah shine wanda ya fitar da ku daga cikin mahaifar iyayenku mata la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba waje alala kuma sama ya sa muku ci ashe ilimi da ji ake sai ce kuma mi wal absara da ido ana gani a karanta sai ce wal afidata zuciya kuma za ta kiyaye ta haddace ta fahimce ta to wanda aka dauke mai ido kaga an bashi ji an bashi zuciyar da zai iya haddacewa zai saurara wanda kuma aka cire masa jin sai kaga an bashi ido kuma an bashi zuciya zai kalla zai haddace kaga an hada mai ido an hada mai zuciya an ɗauke mai Ta ga duka wannan adawatul ilmi kenan shine allamal insana ma lam ya'lam Allah shine wanda ya koya wa dan adam abinda da baka sani ba hatta magana ai kaga baka iya ba kana kana bibiya in aka ce baba zai ce baba mama mama duk sunan da aka faɗi yaro sai ya maimaita kaga ana koya mai abin da bai sani ba in Allah ya ga dama zai iya sa ka fito ka fara yi amma ba sunna ba ce ta rayuwa sai Allah ya sa sai ka annan matakai da ai baka sani ba sai kuma ka sanar da kai sai wasu kuma suka ce a'a ilimi ake nufi allaman insana ma ya ya'lam Allah ya koya wa ɗan adam abin da da can bai sani ba saboda ya zo duniya bayi da ilimi to yanzu kuma zai bar duniyar da ne da wannan ilimin kaga wannan yana nuna daraja da matsayi na ɗan adam da Allah ya bada a cikin wannan aya saboda yanayin lokaci za mu tsaya idan Allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu karasa allamahul bayan mu ma'anar da Allah yake nufi da wannan insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu taƙaita a cikin wannan karatu insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya karba wannan muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'ala. shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muna roƙon ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba yan uwanmu da suke jos suke cikin wannan jarabawa da fitina Allah muke roƙo ya yaye musu wannan bala'i wanda aka kashe a cikin su muna roƙon Allah ya karbi shahadar su wanda kuma suka ji rauni muna roƙon Allah ya ba su lafiya wa'anda suka tsayu akan wannan fitina Allah ka fi mu sanin su ya Allah kai mana maganin su duk inda suke ya Allah ka tarwatsa su ya Allah ka jefa musu tsairan abadin tarmihim bi hijaratin min sijil ta ka'asfin ma'kul sauran yan uwanmu da suke sauran wato bangaren da muke cikin ta arewa suke ake cutar da su kidnappers da bandits ya Allah muna roƙonka ka yi mana maganin su ya Allah ka yaye mana wannan musiba da wannan bala'i da muke ciki ya Allah muna roƙonka zunuban mu ne jawo mana ya Allah mun tuba ka yafe mana ya Allah mun tuba ka yaye mana ya Allah mun tuba ka faranye mana wannan musiba ya Allah duk wanda ke nufin wannan yankin mu da alkhairi ya Allah ka bashi ikon sadar da wannan alkhairi gare mu ka sa mana daga cikin waɗanda za su amfana da shi duk wanda ke nufin arewa da sharri da fitina ya Allah ka fi mu sanin sa kai mana maganin sa ya Allah duk yake ka tafiye shi ya Allah duk inda yake ka gurguntar da shi ya Allah duk inda yake ka kurmantar da shi ya Allah duk inda yake ka makantar da shi ya Allah duk inda yake ka bebantar da shi ya Allah ka jefa masa cutar lami tasa ya Allah ka magance mana bala'insa da cutarsa a kansa ka ninka shi ninkin ba ka kare dukkan musulmi daga dukkan sharrinsu ya Allah muna roƙonka kowa a cikin mu yana da wata damuwa da yake cikin sa ya Allah ka fi mu sani ka yaye masa wanda suke cikin basu suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin kafin su koma zuwa gare ka mu kuma muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa ya Allah kada ka haramta mana abin da zamu dauki da wainiyan iyalanmu da shi mu taimakawa abokanmu mu taimakawa mu mu taimaka wa danginmu mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan kanmu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwatan wanda ko da naka. da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka ka mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsira mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutukan mu tazo ka bamu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk